daga masallacin juma'a na sahaba da ke shirin samun rungu ta jihar zamfara wanda babban limamin wannan masallaci a sheikh sa'id ali mai kwano ga sauke gabatarwa tare da majabakinsa malam bashir muhammad ali mai kwano a cikin wannan wata mai tarin albarka na ramadan yau dai muna juma'a 16 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan jiran manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hakan ya daidai da bakwai ga watan hudu na shekara ta 2023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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنكروه يوني رانر جمعة kiristoci suke bukukuwan tunawa wai da ranar tsire annabi isa alaihi salatu wasalam wanda wannan wannan rana kiristoci suna kiranta good friday babbar juma'a wai ta tunawa da tsire annabi isa alaihissalatu wassalam wanda wannan karya ce wadda yahudawa suka shirya masu su kuma suka hau to good friday easter monday dukansu ƙarya ne kuma tabbatar ma da kiristoci cewa good friday easter monday ƙarya ne shi zai taimaka ta ruwan sanyi a ruguza musu kiristanci gaba ɗayan shi domin kiristanci ya dogara ne ya dogara ne akan cewa wai an tsire annabi isa da haka malaman musulunci suke kiran su masu bautar cross abbajul salib masu bautar cross babu shakka kiristoci cross ne suke bauta kuma cewa an tsira annabi isa ƙarya ne to tabbatar musu da wannan ƙaryar rosa addinin su ne gaba domin yahudawa saboda tsaba kafircin su da kangarar su suka yi karyar cewa su ne suka tsire suka rataye annabi isa kuma allah mai girma ɗaukaka ya tabbatar da karyar wannan magana a cikin sotun nisa'i da sotun ma'ida a sotun nisa'i Allah ya ce da su cewa wai sun kashe annabi isa masihu dan maryam Allah ya ce ba kashe shi ba ba kuma tsire shi ba an kamanta masu wani ne da shi so kama wancan suka azabtar da shi suka kashe shi suka rataye shi wanda duk wannan allah maɗaukin sarki ya tabbatar da cewa wannan magana ƙarya ce amma babbakin ciki saboda jahilci da batan kiristoci har yanzu suna kan wannan magana har sun keɓe ranaku guda biyu wanda bible ya faɗa musamman good friday cewa a ranar juma'a ne aka rataye shi wanda wannan ba gaskiya ba ne ƙarya ce idan kuka tabbatar da kiristoci da cewa wannan ƙarya ce to kun rusa addinin kiristanci gaba ɗayan shi domin ya dogara ne akan wannan matsala kamar yadda idan mutum na so ya rusa ɗariƙu gaba ɗaya to ya fara da matsalar cewa ƙarya ne ba a ganin manzan Allah a falke in ka tabbatar ma ɗan ɗariƙa da cewa karya ne ba a ganin manzan Allah a falke bayan mutuwarsa kafin lahira in ɗan ɗarika ya da haka ce ba zai yi a ga manzan Allah ba a falke kafin alƙiyama ta tsaya in ya yadda da wannan to karo samu shi ɗarika dukkanta domin ɗarika ta dogara ne akan cewa shehu tijjani ya ga manzan Allah a falke ba cikin mafalki ba ya ba shi ɗarika ki daga tabbatar ma dan dariƙa da cewa ƙarya ne ba a ganin manzan Allah sallallahu alaihi a falke a nan duniya bayan mutuwarsa domin Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun to ne nuna ba za a ga annabi ba a falke bayan mutuwarsa haka ruwayar da ta zo a cikin bukhari Manzala salasala ya ce ni ne farkon wanda kabari zai fara bude ma in fito gobe kiyama ta da dan dariƙa ya yi da ba a ganin manzala a fili karo samu masa dariƙa duka haka idan ka tabbatar ma ɗan shi'a da cewa ludufi ƙarya ne ludufi da suka ce shine tushen addinin shi'a wai ludufi ne Allah ya masu in ka tabbatar musu cewa ƙarya ne suka kuma yadda suka yadda da cewa maganar luɗufi ƙarya ce domin luɗufin Allah ya game dukkanin halittu bai keɓance wasu ba su ko sun ce Allah ya keɓance su ne da ludufi da haka aka samu shi'a to idan ka rosa ɗan shi'a da a wadda yake ta luɗufi to ka rosa masa shi'anci duka to haka abin yake in ka rosa ma kirista good friday ka ce karya ne ƙage ne ba gaskiya ba ne ba wata rana da ce ma good friday kuma karya ce ba a tsire ba a rataye annabi isa ba ka tabbatar mai da wannan shi kenan ka rosa masa kiristanci gaba ɗaya ɓangaren 'yan uwan musulmi mu sani baya halatta musulmi ya yi ma kirista barka da good friday ko easter monday domin in ka ce haka to ka karita da ƙur'ani ka gasgata makaryata jahilai batattu domin ƙur'ani ya ce ba a kashe shi ba ba a kuma rataye shi ba wanda wannan shine saƙonmu na yau wanda malam jamilu zai sake dunkule muna shi a ƙarshen wannan darasi insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أكرمت مسوه kuma idan an karanta masu ayoyinmu qalu qad sami'na launa sha'u da kunna mithla lahada. sai su ce mun riga mun ji eh mun ji da mun so ko da mun ga dama mu ma da mun faɗi kwatankwacin wannan abin da ka faɗa in hada illa a satirul awwali wannan ba komai bane face tatsuniyar mutanen farko wa'idu ƙalu lahun ma in ka na haɗa huwa haka min indi kuma ka tuna lokacin suka ce ya Allah in inda wannan gaskiya ce daga wajenka fa'amtar halayi na hijjar ta minas sama a wai iti na biya azabin ali to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi wa ma kanan lahuli wa azibahun kuma Allah bai kasance mai masu azaba ba wa an him kai kana cikinsu wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai kasance yana musu azaba ba alhali su suna isa istighfari wa'annan ayoyi guda uku Imam Sa'adi rahimahullahu ta'ala yace bayani ne sun kunshi bayani na kangarar maƙaryata lalle masu karyata annabi sallallahu alaihi wasallam kangara su ta kai kangara tunda gashi sun kai ga idza wa idza tutula alaihim ayatuna in ana karanta musu ayoyinmu shine alqur'ani qalu sai su ce qad sami'na mun riga mun ji amma ba za mu bi ba wannan ita ce ma'anar ko ɗaya daga cikin ma'anonin kadin sami'ina eh mun ji amma ba mu yadda ba kamar cewa bahaushe ji a dole ba yadda ba to shine ma'anar kadin sami'ina ji a dole ba yadda ba mun ji kenan ba mu yadda ba ɗaya daga cikin ma'anonin wannan kenan mun ji ba mu yadda ba abu na biyu kada sami'ina tana nufin mun ji mu ma za mu iya faɗi abin da ka faɗa wannan duk gaskiya ce ba gaskiya ba ce ba za su iya zuwa da kwatankwacin wannan ƙwar'ani ba da haka suka ce launa sha'u la kulna mithla hada da mun ga dama kuma da mun faɗi irin wannan kuma wannan kai kasan ƙarya ce domin wurare da yawa cikin ƙur'ani Allah ta kalubalantar su cewa in kun ce wannan qur'ani ƙarya ne kage ne to ku zo da kwatankwacin shi suka kasa fa in kuntu fi raibi mimma nazzalna ala abdina atu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin suka kasa aka kalubalance su da aya goma in ba su zuwa da kwatankwacin ƙur'anin suka kasa sura ɗai suka kasa ha Allah zai ce masu kul la in jitama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhu li ba'dhin zahira Allah ya kalabanci mutane da aljannu cewa ko sun hada karfi da karfe ba za su iya zuwa da kwatankwacin wannan alkur'ani ba kuma haka abin ya ɗore har yau har alkiyama ta tsaya ba mai iya zuwa da kwace wannan alkur'ani da aka da suka yi launa sha'u la kulna hada da mun ga dama da mun zo da irin wannan magana ta alkur'ani ƙarya ce in hada illa asatirul awwalin suka ce wannan ba komai ne face tatsune mutanen farko ita ma wannan kaga ƙarya ce ƙur'ani ba tatsuniya ba ce ƙur'ani magana Allah ce Allah ya faɗi wanda ya siffanta Qur'ani da maganar mutane da cewa zai mashi azaba da wuta thumma innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbar wastakbar فقال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر to duk wanda ya ce ƙur'ani maganar mutunci Allah ya mashi alkawalin wuta Qur'ani wahayi ne Qur'ani magana Allah ce wa in ahadun minal mushrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Qur'ani magana Allah ce da ka cewa magana tatsuniya ce ƙarya ce ba gaskiya ba ne to anan malaman tafsiri kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa sun yi maganganu mabambanta akan wane ne ya faɗi wannan magana cikin kafirai wane ne ya ce cewa manzan Allah kada sami'ina launa sha'u la kunna mithla hada in hada illa asatirul awwalin eh mun ji amma ba mu yadda ba mun ji ba karɓa ba mu ma da mun ga dama da sai mu zo da kwatankwacin shi to wane ne faɗi wannan magana mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa annadur ne ibn al-harith annadur ibn al-harith shi ya faɗi wannan an kuma ce abu jahal ne ya faɗi wannan to an sani ka'ida malaman tafsiri idan aka ce aya kaza ta sauka dan wane to ayat hukunci ta ba zai takaita akan wannan wanan ba hukunci ne gaba ɗai ko da ta sauka dan wane to duk wanda ya faɗi irin abin da wanan ya faɗa shi ma yana cikin hukuncin wannan aya kuma ibnu imam al-qurtubi ya ce wannan magana ba komai bace face kangara na farko kenan saboda tsaba kangara su suka faɗi wannan abu na biyu sun faɗi wannan ne don su yi wasa da hankalin mutane kaga yanzu kamar yadda wasu suke yi sai mutum ya ɗauki ƙur'ani ya azabi sa kai ya ce bala'i ya ci shi in ba kaza ne ba burga ce wallahi wallahi burga ce duk wanda zai aza ƙur'ani ga kai ya yi rantsuwa ya ce ƙur'ani ya ci shi kuma ga ya kwashe lahiya ta dama burga ce dan ba haka Allah ya shar'anta ba babu inda Allah ce yanzu a yi rantsuwa da shi a ɗauki Qur'ani a bisa kai a babu ba aza Qur'ani bisa kai ba ko rataye Qur'ani da ake a kotuna ba inda aka ce a rataye Qur'ani babu rantsuwa ba ta da alaka da rataye Qur'ani sai dai an samu wasu hadithai da ke nuna ya kamata duk wanda za a ba rantsuwa to a tsorata shi kafin wannan qur'ani ma ya magana akan wannan cikin suratul ma'ida can za a ba da rantsuwa ga wanda ke musun kayan wani na hannun shi to a ba shi rantsuwa bayan la'asar min ba'di salatul asr ko min ba'di salah min ba'di salah bayan sallah kuma an samu su hadithai da suke bayanin in za a ba mutum rantsuwa a ba shi rantsuwa tsakanin rukunu da muqam tsakanin rukunin limani da makamu ibrahim a je da mutum wurin a bashi rantsuwa to ire irin wa'annan nasosa nan ne wasu malamai suka fahimci cewa in za a ba da rantsuwa ya kamata a tsoratar da wanda za a ba rantsuwa don wani danga ce mai ce wallahi baka ba shi aiki ba baka tsorata shi ba sai ce maka wallahi bai damu ba kuma iya ce wallahi rantsuwa ta yi rance ya ce wallahi na wani. magana ta kare wallahi ba nashi ba ne magana ta kare amma saboda a tsoratar sai a ce sai ka ce billahi labi la ilaha illa huwa suna baka ƙur'ani yana cikin gahukka. a dama gahukka sai a mata idanu da gashi buzu-buzu a ce je ka yi arwallah haka arwallah ma ba bukatar ta amma don tsoratarwa sai je ka yi arwalla ya yi arwalla ya ɗauki ƙur'ani yi ma rantsuwar ko bayan rantsuwar a ce bala'in damuna da na rani da bala'in dare da na rana da bala'in da bala'in da bala'in duk ya hau kanka ya faɗi ce ya hau kai ne duk wannan tsoratarwa ce to kaga irin wannan rantsuwar ma da kafirai suka yi ko irin wannan magana da kafirai suka yi barazana ce kawai kamar yadda za a yi barazana ga wanda za a ba qur'ani ya rataya cewa zai adalci zai yi gaskiya barazana ce tsoratarwa ce ba wai shari'a ba ce ku fahimci wannan da kyau to haka nan da suka ce launa sha'o la kulla mithla hadha suna barazana daga sauran mutane don su ɗauki hankalin mutane su ribaci tunanin mutane mutane su ɗauka ashe abin nan ba gaskiya ba ne dai mutane gama garin mutane a cikin gari sun ji cewa irin wannan qur'ani wani ma zai iya zuwa da shi wanda ba manzan Allah ba shi ke sai a ci su da yaki to haka abin yake da haka da wani cigo da barazana da ya ɗora littafai ko ƙur'anai a kai ya mako rantsuwa barazana ce irin wadda kafin suka fara yin ta kun gano wannan da kyau? da aka cewa wa idza tutla alaihim ayatuna qalu sami'na qad sami'na law na sha'u to ko dai zama kangara ce ta sa suka faɗi wannan abu na farko kenan ko kuma barazana ce ga mutane su ruɗa mutane da mutane su ɗauki abinda annabi ya zo da shi na alkur'ani ba gaskiya ba ne barazana ce kawai sun san gaskiya ce da sun kasa zuwa da kwatankwacin shi kuma ya zo da abubuwa na ban al'ajabi da suka tabbatar da cewa lallai wannan qur'ani gaskiya ne yanzu ya ce musu ya isra'i ya mi'raji suka jaraba shi suka tambaye suka mai tambayoyi kuma ba su ansa ko wannan bai isa ba wata ya tsage sun nemi manzo Allah ya sa wata ya tsage manzo Allah sa wata ya tsage watan kuma ya tsage rabi ya tsaya sama rabi ya hado kasa dama abin da suka saba kenan. Su ce sihiri, su ce سچه su ce bokanci su ce waka, su ce tatsuniya. to suna faɗa wannan ne kawai don barazana amma sun san ƙur'ani gaskiya ne na farko kenan sannan Allah ya ce wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik kuma sun ce ya ubangiji ya Allah in dai wannan gaskiya ne daga wajenka me suka nufi da wannan to wannan ɗaya ce daga cikin abin da aka fassara wannan da su kafin wannan wane ne ya wannan addu'a ya ce ya Allah in dai wannan alkur'ani gaskiya ne daga wajenka kai muna ruwan duwatsu daga sama ko azaba mai daɗaɗi ta zo mana waye wannan addu'a anan ma kamar yadda imamun kurtubi rahimahullah ta'ala ya ambata an ce nadar ne annaduru ibn al-harith magana farko kenan wanda akan ta mafi yawan malamai suke magana ta biyu anas dan malik ya ce abu jahal ne kuma wannan magana buhari da muslim sun ruwaito ta da kuma ta fi karfi anas dan malik ya ce abu jahal ne wannan addu'a kuma kamar da muka ji wannan addu'a ba koyin bane ce kangara ce da waɗannan kafirai suka yi to koma wane ne wanda yake ke da tabbashi ne abu jahal cewa shi wannan addu'a annadur ibn al-harith shi kuma an san shi ɗan jarida ne zamanin annabi sallallahu alaihi yana zuwa kasuwanci yana yawon kasuwanci sai zama ɗan jarida yana kasuwanci yana aikin jarida sai jina bibiyar yahudawa da nasara yana ɗauko labarai na mutanen da yana tattarawa in ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi sai ya jira sai annabi ya gama in ya gama wa'azi sai ce jama'a to ku tsaya ku tsaya ni ma ku ji daga ne sai ya ba su kissoshi wa'anda ya ruwaito daga ahlul kitabi zamani kaza lokaci kaza kaza ya faru zamani kaza kaza ya faru haka zai ta yi sai ya gama sai to jama'a ku yi hukunci da ni da shi wa iya ba da kissa kaji kan garare to shi ne ƙarshe wannan addu'a kuma Allah ya kama shi ranar badar aka kama shi ga hannu aka kama zan Allah shi ya ce ku je ku kashe shi aka je aka kashe shi to ko dai abu jahal ya faɗa to shi ma annadur ibn al-harith shi ma ya faɗi da wannan magana ya ce allahumma in kana hadha huwa al min indik ya Allah in wannan ƙur'ani gaskiya ne daga wajenka ko kuma haza ya zama dukkanin abin da manzala ke faɗa in gaskiya ne daga wajenka ko kuma annabta da annabi ya ce ya zama annabin manzo in wannan gaskiya ne daga wajenka ka kaga duk abu ɗaya ne ko ka ce ƙur'ani yake nufi da haza wannan ko ka ce duk maganganun da annabi yake faɗi shi yake nufi da wannan ko ka ce annabta da annabi ya ce ni annabi ne manzo ne Allah ya aiko ni duk abu guda ba ne duk abu guda ne da haka babu wani saɓani in ka ji malaman tafsiri sun ce in kana haza in wannan qur'ani ya zama in kana haza in waɗannan maganganu na manzan Allah sun zama in na hada in wannan da'awa ta annabta da manzan Allah ya yi cewa annabi Allah ne manzan Allah ne in gaskiya ne ya Allah to fa amtur alaina hijarta minas sama to ya Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama kai wannan huta ta kai wa wuta saboda Allah in ban da wauta da rashin hankali mutum ya ma Allah wannan magana kuma ya da Allah gaskiya ne ba wasu na musunta Allah ba ne sun san Allah sun sa akwai Allah har ma suna da'awa bauta Allah sai dai bauta tare da shirka wanda kuma bauta ma Allah da shirka bai bauta ma Allah ba ta sun san Allah gaskiya ne amma kuma su mishi wannan yaji ya Allah in wannan gaskiya ne yi mana ruwa daga ruwan duwatsu daga sama haka ya kamata ba haka ya kamata ba kamar za mu zo mu ji kamata su ce ya Allah in gaskiya ne to ka shirye mu ka shirye mu bi shi haka ya kamata shi yasa imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kawo ta hikaya mai ban dariya yace wata rana abdullahi bin abbas ya kawo hikaya na karkashin tafsirin wannan aya yace abdullahi bin abbas ya haɗu da wani bayahudi bayahudin bai san shi ba amma ya ga balarabe ne sai ce masa kai kuma cikin larabawa cikin wace kabila kake sai abu labin abbas sai ce mashi ina cikin Ya ce hayya magana ta baci ashe kana cikin mutanen nan suka ce ma Allah Allahumma in kana hadha huwa al min indik fa amtir na hijaratan min as-sama aw ijna bi azabin ali kana cikin wannan wawayen mutanen me muke su ce Allah ya shirye su sai su ce Allah ya musu ruwan duwatsu ashe kana cikin su Cikin kuma zai ce masa to kuma kai wane ne kai sai ce ni isra'ili isra'ili ne ina cikin yahudawa ina cikin bani isra'il sai ce ashe kana cikin mutanen da suka ce ma annabi kuka ce wane musa ija allah na ilahan kamar lahum aliha bani isra'ila hawan wani kwarai ko bani isra'ila wa'inda allah ya magata ya ni'imta su ya karrama su ya tsidata da su daga fir'auna gaba teku bayan fir'auna suka ji tsoro ya za a ya za suka ci ma musa inna la mudraku an riske mu anai musa ce kalla inna ma'i rabbi sai ya haɗe ke sam ba a riske mu ba ubangiji na tare da ni zai nuna mana hanya nan take sai ga wahayi an ce ba nabi isa an ci ba nabi musa ya bugi teku da sanda yana bugun teku da sanda sai ga hanyoyi sun buɗe ruwan teku sun sandare kamar duwatsuna ga hanyoyi nan suka bi suka wuce abdullahi bin abbas ya ce ƙawahunsu suna sauran sanyin ruwa amma suna haye tudu suka samu suna bautar gumaka suka ce ma annabi musa iji allah na ilahan kama lahum aliha mu ma samu muna gumaka mu bauta musu kamar yadda wa'annan mutane suke da gumaka da suke bauta qala innakum qaumun tajhalu yace tir da ku jahilan banza ko ba gaba ku dinnan jahilai ne inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malu yanzu wani Allah zan nema maku ta sai ba yahuda sai sun koye kai <laughs> sai sun koye kai to kaga wannan yana nuna mana wautar ƙwarai shawa da suka faɗi wannan magana kuma gabaninsu ga bautar yahudawa su ma suka ce a sanya masa wani abin bauta koma bayan allah bayan allah da suke bauta shine fa ya masu gatanci ya tsallakar da su ya tsiratar da su daga fir'auna amma allah na tsiratar da su so ga ana bautar gumaka suka ce su ma a nema masu gumakar imamul al-qurtubi ya wannan hikaya wallahu a'lam وإذ قالوا in kana كان هذا هو الحق min 'indik Fa'amtar amtir na hijaratan min a sama aw itina bi adabin ali mun ji wannan to suna faɗin wannan sai Allah ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum bai yiwa ga Allah ya masu azaba wa anta him kai kana cikinsu. domin Abdullahi bin Abbas ya ce kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo wannan ƙarƙashin tafsirin wannan aya cewa duk lokacin da Allah zai halaka wata al'umma to sai ya tsirta da annabinta sai annabin bai nan sai an ɗauke annabin ya bar gari sannan a yi masu azaba a ga mutanen farko da aka fara halakarwa su ne mutanen annabi nuhu sai da allah ce ma annabi nuhu ya sassaka jirgi ya ɗauki mutum bibbiyu namiji da mace cikin duk halittun allah sannan allah ya ce ruwa su buɗe ya ce sama ta buɗe ruwanta ƙasa ma ta buɗe faltakal ma'u ala amrin qad qudir sai ruwan sama na ƙasa ka haɗu sai aka halaka kowa haka abubuwan suke sauran annabawa gaba ɗaya da suka zo to da haka Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim bai yi Allah ya musu azaba kana cikin su abu na farko kenan na biyu wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfiru ko bai yi Allah ya musu azaba alhali su suna istighfari su suwa su kahiran a ce baka sani ba ku ce baku sani ba ku sani ku yi magana wa ma kana wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfiru wa innan dama'ir na su wane ne hum hum bai kamata ga Allah ya masu azaba suwa wa hum alhali su suwa yastaghfiru suna neman gafara kafiran la ilaha illallah ku ce ba ku sani ba mana ku ce malam ba ka gari Allah sa garin ku sauce an ce kafiran ne kwarai don me za ka ce ba kafirai ba ne don me ai kafirai suna talbiya labbai kallahumma labbai ba bauta Allah ba ne sai dai talbiyar su ta shirka ce yadda muke talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak su ba haka suke yi ba su ta su ta shirka ce amma da akwai nau'i na tauhidi a ciki amma tauhidin ta ya rosa ta dan sun ce suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharika huwa lak tamliku huwa ma malak kai sun yi balla yasa da sun ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ne ce ya isa nan ya isa nan ya isa nan kada ku ƙara amma sai su ki sai su ƙara illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak sun ce wai Allah baka da abokin tarayya karba kiranka ya Allah karba kiranka ya Allah godiya ta tabbata gare ka mulki ya tabbata gare ka ba wani abun bauta da gaskiya sai kai suka ce wai sai abokin tarayya da kai ka mallake shi shi bai mallake ka ba akwai abokin tarayya da Allah ya mallaka shi bai mallaki Allah ba Allah mana abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya to aka ce wannan shine ma'anar istighfarin da suke yi talbiya abu na biyu aka ce sallah suna sallah wa ma kana salatu min inda albayti illa muka'an wa tasbih suna sallah kware da ka sallar da suke yi ita ce istighfarin na biyu aka ce suna ma istighfarin na sosai dai suna dawafi cikin dawafi suna cewa ghufranak ghufranak ghufranak gafara ka muke nema ya Allah gafara ka muke nema ya Allah to dan haka nan da yace wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun su kafirin yake nufi ko dai istighfarin da suke yin suna dawafi suna cewa suna cewa ghufranaka Gafararka ka muke nema ya Allah gafararka ka muke nema ya Allah ko kuma talbiya nan ta shirka da suke yi ko kuma sallah tun da ai dama kun sani su mutanen makka asali addini ya kawo makka ka san wannan to ka sani addini shi ya kawo makka dan annabi ibrahim shi asasa makka shi ya fara kawo matar shi hajar hajar ya kawo ta da ɗanta ismail suka zauna kabilar larabawa ta jurhum hijira suka yo suna kan hanya sai suka tsuntsaye na sauka wani wuri inda Allah ya fitar da ruwan zanzam ga hajaru da annabi Ismail suka ce tun da kuma ga tsuntsaye can suna shawagi lalle akwai ruwa wurin sai suka tashi suka je wurin suna zuwa sai suka samu mace da jaririnta ga kuma ruwa kuma ruwa suke nema kuma irin makka a wancan lokaci sahara wurin duwatsu inda ba a tunanin ruwa sai ga ruwa sai ga ai wannan wuri bai kamata mu wuce shi nan za mu tsaya wurin zama ya samu to kaji tushen zaman tushen asasa makka annabi ibrahim ne sannan karshe allah aiko shi ya gina ka'aba da aka tauhidi ya riga shirka a makka daga baya ne wani mutum ana ce mai amuru ibn luhai shine ya tafiya kasar sham can ya ga ana bauta gumaka sai abin ya ba shi shawa sai ya ebo gumaka kawo su makka wannan shi ya bata addinin annabi ibrahim da ko da musulunci ya zo ai ana aikin hajji suna aikin hajji suna sallah suna hidima ga ɗakin ka'aba suna kula da ɗakin ka'aba amma sai dai suna kan shirka to don haka da Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun istighfarin ne sosai da wasu malamai sun ce anya ko istighfarin ne sosai aka ce kwarai ko istighfarin ne ma'rufi istighfar ne wanda muke yi muka iya shi ne suke yi to Allah ya ce ba zai yi kuma ya halaka ku ba kuna istighfari to wayannan su ne wato me zan kira abun tabbaci da Allah ya ba mutanen makka tabbaci na farko ba zai masu azaba ba in dai annabi na cikin garin makka kuma haka abin ya kasance Allah ya kyala mutanen makka duk da kafircin su duk da kangarar su duk da cutar da manzo Allah da suka yi duk da tsangwamaci da suka yi har suka tursasa shi suka sa dole ya bar gari yana son garin su dan gari ne dan asali ne ya mafi kowa tushe a garin makka ya fi kowa asali a garin makka ya kuma fita garin makka bai son fita dan ya fita garin ya juyo ya kalli garin makka ya ce wallahi wannan gari ka fi soyuwa a wajen allah akan dukkan garuruwa a duniya ba dan mutanen garin nan sun fitar da ni ba da wallahi ban fita ba da wannan ne malamai suka ce makka ta hi madina amma hadisin da ake cewa wai manzan Allah ya ce ya Allah ka fita da ni garin da ka fi so to kai ni garin da na fi so ha ina mala kai ku da zai yiwu son da Allah ka yi ya bambanta na manzan Allah son da manzan Allah ka yi ya bambanta na Allah ya zama Allah yana son wani wuri wanda ba na manzan Allah ka so ba wani wuri manzan Allah ka so wanda ba na Allah ka so ba ya zai yiwu ka wani hadisi hadisi ne da'ifi hadisi ne batil ma ore cewa wai annabi ya ce ya Allah ka fitar da ni garin da ka fi so to kai ni garin da na fi so wannan ba gaskiya ba ne. Allah ya fi son makka manzo Allah ma fi son makka da aka ce wallahi ba dan mutanen garin nan sun fitar da ni daga wannan gari ba da ban fita ba kai saboda ɗauki da manzo Allah yake game da makka da ɗaukin da sahabai suke game da makka wallahi sai da sahabai da yawa suke zazzabi wallahi malam abubakar radiyallahu an sai da ya zazzabi irin abin da ba haushi ka ce ma canjin ruwa to ba canjin ruwa bane shi wannan ɗauki ne canjin yanayi ko a ce mutu ya bar gari ya je wani gari a ce ruwan gari musu karɓe shi ba canjin yanayi to saboda ɗaukin makka da son makka abubakar sai da ya zazzabi bilal sai da ya zazzaɓi wasu manyan sahabbai sai suka yi zazzabi na ɗaukin su baro makka jin zafin su baro makka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu baro garin makka dan ƙarshe sai da ya addu'a ya ce ya Allah irin albarka da ka yi a makka to ka yi mana lunkinta a madina kwarai ya roƙi albarkar abinci ya roƙi albarkar wurin zama ko duk Allah ya bashi kwarai to da aka mutane maka sun san addini da aka da kai mamaki Allah ya ce wahum yastaghfiruna suna istighfari sai fari bai da amfani bismillah kuma an ce kuma lokacin da suka yi wannan bakar addu'a suka ce ya Allah in dai wannan abin da manzo Allah ta da shi gaskiya ne to ka saukan muna da azaba yi mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da azaba mai daɗaɗi da suka koma daga baya sai su Allah mun tuba ya Allah wallahi mun tuba Allah mun tuba sun san sun baro ta to suka koma suka koma suna ta iske fari don aka ce wannan ma yana cikin ma'anar wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfiru kuma Allah ba zai musu azaba ba Matuka suna fari. to ina abubuwa guda biyu Allah ya ba mutanen maka tabbacin su na farko ba zai masu azaba ba matuka mazala da cikin garin amma radda annabi ya fita garin radda annabi ya yi hijira ya ban madina ya ban makka to shi ke nan ranar sun canjaci azaba are shi yasa aka yi yakin badar suka sha kashi a kashe na kashewa a cikinsu ta yanzu annabi cikinsu ka tunda bai cikin su sai ka ci su da yaki kun gane wannan da kyau yawwa abu na biyu wannan na nuna mana muhimmancin istighfari istighfari akan sunna kaga su yaudare ku da istighfarin dariƙa wanda shehu ya ba su don shi istighfarin da yake yi dan dariƙa istighfarin da shehu ya ba shi ne shi ko na istighfari wanda Allah ya shar'anta ne manzo Allah ya shar'anta kuma isigifar ne manzo Allah shar'anta shi kadai za a yi amma kace ka an ci isigifari daga wane ya ce kayi kaza a cikin wazifa da safe kayi kaza a cikin wazifa da yamma ba na annabi kayi ba shi ko wanda duk wani addini na furuci ne ko na aiki ne in dai an yi shi baya da annabi ya ba Allah bai karba tabarakan ladhi ya yadihi al-mulk wa ala kulle sha'in Kadir, walhayata hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice ku dai ga masu kyawun aiki kyawun aiki shine kayi abin da Allah ya ce kayi dan Allah sannan kayi koyi da manzan Allah shine kyawun aiki duk wani aiki da wani ya baka kayi kayi aikin banza baka da komai a wurin Allah sai aikin da manzon Allah ya bayar dan kawai ne ce maka ai muna istighfari eh istighfarin ku na shehu ne shehu ku ya ce ya karbo daga annabi bayan mutuwa annabi da shekara dubu da ɗari biyar da ɗoriya ya haɗu da annabi ba shi wazifa mai hailala da jauhara da salatul fatihi wani ko dubba kayan annabi ba ne kayan shehu ne da aka fari yana da muhimmanci idan an yi shi irin wanda annabi ya zo da shi in ka ce astaghfirullah na ka samu sai ka kawo hadisi اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي innaka anta tawwabul ina ka samu sai ka hadisi la ilaha illa astaghfirullah la ilaha illa huwa al wa atubu ilay ina ka samu ba ka ce ya baya ba sai ka kawo hadisi annabi ya baya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta har zuwa karshe ina ka samu kenan sai ka ce annabi ne faɗa ya ce wannan shine sayyidul istighfar to da iski fari yana da matukar muhimmanci wanda annabi ne ya koyar to samu wanda annabi ya koyar kullum ka dinga yi kamar yadda kuma annabin ya yi sannan wannan aya Allah jikan mala bakar gumi duk zai karatun hadisi sai a karanta ta amma na ta mamaki wa hayya wasu malamai a Najeriya da wasu ahalin sunna a Najeriya sun kasa fahimtar saƙon mala bakar gumi wajen karanta wannan aya duk malabar kuma ya yi salati ya yi godiya ya yi salati ga annabi sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi sai karanta wannan aya wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa anta fihim malam na daukar karanta hadisan manzon Allah a cikin al'umma kamar annabi ne ke cikin al'ummar bai yiwa Allah ya muku azaba manzon Allah na cikin ku bai yiwa Allah ya muku azaba kuna karanta hadisi fama kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfiru bai kuma yiwa Allah ya musu azaba suna istighfari malam Amar Gumi ya ta isa da wannan sako har sakon yayi ma wasu zahi yayi ma wasu nauyi suka zo suka ce malam Amar Gumi to Allah gafarta malam in fa ka ci gaba da faɗin wannan magana za a ci gaba da suka littafin fikihu don mutane za su gano kenan hadisi shine tsira tunda ka ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi to me son zaman lafiya ko a ce rungume hadisi da sai wasu murje funa suka zo suka ce malam bakar gumi in ka ci gaba da faɗin wannan to za a raina fikihu za a watsa da littafin fikihu da haka malam ya kamata a gyara sai malam ya yi gyara ko ya yi ƙari wanda bai amfane su ba sai ya kara da wannan ayar wa man yushaqi rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ta walla. wa nuslihi jahannam wa sa'at basira yace kuma dole sai an yi aiki da fasarar magabata Allah da iko ne malabar gobe bai ce dole sai an bi mazhaba ba don su abin suka so ya ce kenan dole kuma sai an bi mazhaba dole sai an yi malikiya dole sai an tsaga ga risala da muhtasab abin suka so malai ya faɗa kenan sai bai faɗa ba sai ce kuma dole sai an yi aiki da fassara mutanen farko amma sai gashi wasu daga cikin 'yan kungiya sun ce mabiyansu daga yau kada wanda ya sake sadalu bayan zana ta rabi wai dan a iya bambanta wannan dan kaduna ne wannan dan jos ne da ka duk dan izalar jos to ya saki hannu tana sallah saki hannu duk dan izalar jos ya tsaya ga sallama guda assalamu alaikum Fi kenan kuma assalamu alaikum eh an ruwaito assalamu alaikum sallama guda daga annabi amma ta ɗaya ka ruwaito? to dan me kuka ɗauki guda kuka ba sauran afa to aminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من فعل من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يرد يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل amma ta amalu ta ka babu zaɓe saka cikin sunna ƙwarai ranka na yan agaji sai aka ce su su mai da nasu hagu kuma dama ta fi hagu ta mawai da a bambanta ta an an canza ranka wannan mai kyau ne ba laifi ku canza ku ta bambanta ba matsala ba ce ta amma sunna abin wasa ce ga malamin malaman izala jos malamin malaman izala kaduna yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi kun yadda da wannan magana muka zo kuka saba sunnoni daban-daban musa ce dole a tsaya ga malikiya malikiya kaɗai ce addini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 har ƙarshe aka maida ta da hausa aka tarjama ta da hausa aka yi launching na mawaɗa male ina da kwafi a gida to duk ahlus sunna za ga aikin su kanta da sunna kwarai yace a ba'i kwarai ku, to ji innabi mithlihi to ahlus sunna bukin su kenan annabi annabi shine bukin a'la sunna amma a Allah duk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 ana ƙara tunatar da yawan musulmi game da asusun neman taimakon aikin faɗi da makarantar sahaba har yanzu yana nan buɗe waɗanda suka saba zagayawa ga sunan suna zagayawa sai ya ba da sadaka akwai kuma asusun ajiya na sahaba islamic center mai lamba sifiri sifiri sifiri takwas biyu shida ɗaya tara hudu da ke bankin jais ga waɗanda za su turo kai tsaye sai ƙarin saƙonmu na bukin good friday easter monday kamar da muka ji ajiya jiya maimaici ne cewa rayar da mummunar da kiristoci ce da ke cewar an rataya annabi isa alaihi salam kuma an kashe shi an bizne shi sannan ya sake dawa duniya wanda mummuna aƙida ce da cikaro da addinin musulunci domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ma'ana wato ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba illa dai an kamanta musu wani da shi ne sannan Allah ci gaba da cewa Allah ya ɗaukaka shi ne zuwa gare shi kuma Allah ya kasance mabuwayi mai hikima don haka rusa wannan mummuna aƙida rusa addinin kiristanci ce ga baki ɗaya don haka a hirɗin al'ummar musulmi da taya kiristoci munnar good friday da easter monday ko taimaka musu ta kowane bangare wajen gudanar da waɗannan bukukuwa saboda yin hakan tamkar yadda da wannan mummunar aƙida ce wani ya aiko da zakar dubu hamsin ya kuma fari da za a raba ta raba ta kuma da yanayin wani dan uwa ya aiko da zakka ta naira dubu hamsin ya kuma faɗi yadda za a raba ta kuma an raba ta kamar yadda ya bukata allah ya saka alkhairi sai wannan dan uwa ya ce akar makallahu ko ya kamata me ya kamata a yi tadabbura alkur'ani ko ko shagaltuwa da yawan sauka alkur'ani musamman a cikin wannan wata sannan yana son ƙarin bayani dangane da illar wayar salula karatun alkur'ani tare da dabburi a karanta kaɗan a fahimci me aka karanta ya fi yawaita karanta shi ba tare da fahimta ba sai da in wanda zai karanta bai da hanyar ta dabburi wata shi ba malami ba ne yana karatu ya iya karatun amma bai san ma'ana ba to wannan kam ya yawaita karatu ya yawaita sauka amma tare da haka ya yi kokari ya san fassara abin da ke karantawa tambaya ta biyu ƙarin bayani game da illar illar wayar salula illoli ne masu yawa akwai littattafai daban-daban da aka wallafa game da illolin wayar salula illa ta farko rike wayar da bai kamata a ce mutum ya rike ta ba malamai sun ce idan bukatuwarka kira da karɓa kira to bai dace a ganka da babban waya ba idan waya ba ta jawo maka komi ba ta shigar da kuɗi sai da ka shigar mata ita ba ta jawo maka kuɗi sai da kai ka sa mata to bai kamata ka rike babban waya ba ɗaukar babban waya ga wanda bukato shi gare ta ne kawai ya yi kira ko ya karɓa kira to ya samu waya ta dubu biyu ya sai ya aji amma sai waya dubu tamanin saba'in ɗari wannan illa ce babba ba daidai ba ne amma ɗan kasuwa ɗalibi mai karatu wani yana bukata ya burazi ɗin wasu abubuwa na karatun shi yana da wani project ko yana da wani research kaga wannan tana jawo mashi dan kasuwa zai buga ci a kawo mashi za a turo mai da hoton kaya ko ya tura da hoton kaya bangaren motoci ne tura hoton mota ga wanda yake so daga america a kawo mashi ko daga japan a kawo mashi ko daga dubai ko saudiya a kawo mashi kaga wannan tana jawo alheri amma wanda bai wannan harka bai kowane irin business sai ma kallon fina-finan batsa sai kallon tsiraici da kaɗe-kaɗe da raye-raye to rike babba waya gare shi illa ce barin ringin ton ya zama kiɗa illa ce cikin illolin waya barin sauti buɗe a masallaci ko a wajen jana'iza ko a makabarta in an kira ka sai kowa ya san an kira ka illa ce daga cikin illolin waya saboda kokarin kau da wannan illa da yawa daga cikin masallaci ake ruta ma masu waya cewa don allah a kashe ko a sa ta silent to illolin suna da yawa na gaya maku littafi aka yi su kutum farkon buɗe wannan masallaci na taba hudu ba akan illolin waya tun daga wajen saye har wajen aiki da ita da sauransu wanda na san watakila da yawa an mance wannan hudu ba don shekaru ne a ruku kusan shekara ashirin da suka wuce wakila maimaita Masha Allah barakallah anan kuma za mu daga aya a wannan tafsir alkur'ani mai girma ne wanda kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shiyar samun gusau ta jihar zamfara sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu dora inda muka kwana amma kafin nan a madadin babban limami wannan masallaci a Sheikh Sa'id Ali mai kwano gusau da ke jagorantar wannan tafsiri tare da majabakin sa Malam Bashir Muhammad Ali mai kwano nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah